um, to alhamdulillah bayan na karɓi labarin ƙaramin sani na karanta lallai na gamsu cewa labari ne da yake nuni akan mahimmancin imani da kuma kaɗai ta Allah shi kaɗai a cikin bauta sannan ƙaramin sani labari ne da yake nuni akan rayuwa dalilin yanayin ƙaddara kowace iri ne idan ta zo maka da za ka karɓe ta. Liman dai maganan nan dai a batta iyali. kana shakka kenan kai da waye ne maliman wai ba abun mamaki bane kiga raƙumi ya shiga karamin allura babban sani da karamin sani kowanne mazauninsa daban kakan iya yin alfahari da iya ilimin da kake da shi mai babban ilimi ko kuma in ce sani shi ma zai yi alfahari da shi alhamdulillah bilkisu bilkisu wace ce ita karamin sani sabon shiri ne da yake maganganu akan irin waɗannan dukkanin abubuwan da na lissafa muku yanzu musu akan abin da Allah zai iya yi amma zuciyarka ta kasa yadda da ita Allah ka wannan na kamar da ka Hajiya sarkin fa kira waya don haka ku fito ranar goma sha bakwai ga watan January 2020 domin kallon wannan sabon shiri mai suna karamin sani wanda za a haska a Ado Mall Shoprite Cinema film house wanda za ku kasance tare da ni da kuma kaɗan daga cikin jaruman da suka fito a cikin wannan fim mai suna ƙaramin sani kaduna kuma za a haska shi a kfa da ke asa pyramid independence way opposite kabir gymnasium don haka kada ka bari a baka labari sha bakwai ga wata zan kasance tare da ku a ko'ina bi izinin lahi ta'ala ƙaramin sani